Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum da fata ana sha hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Litinin 18 ga watan Satumba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar amintattu da aka nada domin sa baki akan takaddaman shugabanci na kungiyar direbobi ta najeriya wato nurtw ta ce ta shirya tsab domin warware rikicin da ya taso a kan wato wannan shugabanci wanda har ya yi sanadiyar mutuwar mutum daya a ranar litinin din nan muna kuma dauke da shirin zauren matasa da nasiru adamu kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibrin zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya to ga cikakkun labaran duniya. Wasu jami'an sojin Mali biyu sun sanar da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa 'yan bindiga sun kwace wasu sansanonin soji biyu a arewacin Mali. Sojojin kasar na Mali sun tabbatar da aukuwar lamarin ta kafafen sada zumuntar su inda suka bayyana cewa an kai wa garin Lere da ke Timbuktu a yankin arewacin Mali hari da yammacin jiya Lahadi da misalin karfe uku da rabi. wani jami'in sojin mali ya shaidawa afp cewa suna kokarin shawo kan matsalar a cewar jami'in sojin ta mali ga afp 'yan bindiga sun kai hari wasu sansanonin soji biyu da ke garin lere jiya lahadi babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai tara shugabannin ƙasashen duniya a birnin new york a wannan satin inda taron yau litinin zai mai da hankali ne kan yadda za a ƙara azama wajen cimma muradun ƙarni a faɗin duniya. sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres gabanin taron yau litinin ya ce kashi sha biyar na ayyukan cimma muradun karni ne ke kan hanyar kammaluwa zuwa shekarar 2030 babban taron na yau litinin zai wato zai zama wani lokaci ne da gwamnatocin kasashe za su zo teburin tattaunawa da wasu kwararan shirye-shirye don hanzarta ci gaba a cewar guterres wasu jiragen ruwa na dakon kayan biyu sun isa tashar jirgin ruwan ukraine a ƙarshen makon nan ta wata hanyar bayan gida da ukraine ta samar a kogin bahar aswad bayan da rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi alin salin a lokacin yaƙi ta tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye wasu manyan jiragen ruwa masu dauke da tutocin palau masu sunaye a royat da resilient africa sun isa tashar jirgin ruwan kornomorsk da ke gabashin yankin odessa a ranar asabar cikin wata sanarwar da hukumomin jiragen ruwan ukraine suka yi ta yanar gizo waɗannan jiragen dakon kayan sun kasance na farko da suka isa ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan odessa tun bayan janyewar rasha daga yarjejeniyar hatsin na'ibin firaministan ukraine alexander kubrakov cikin wata sanarwa da ya yada ta kafar sadarwa a ranar asabar ya ce jiragen ruwan biyu za su yi safarar alkama tan dubu ashirin zuwa kasashen afirka da asiya To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. kungiyar amintattu da aka nada domin sa baki a kan takaddaban shugabanci na kungiyar direbobi ta najeriya nurtw ta ce ta shirya tsab domin warware rikicin da ya taso har aka rasa ran mutum daya a ranar litinin din nan shugaban kungiyar amintattun najim usman yasin shine ya bayyana wa wakiliyar murya amurka madina dauda wato wanda ta aiko mana a rahoto akan haka Dattawan kungiyar direbobi ta Najeriya NURTW sun ba da tabbacin sabon yunkuri don warware dambarwar shugabanci a kungiyar bayan sa sabiyu masu hamayya da juna sun yi arangama a shalkwatar kungiyar da ke nan Abuja. Arangamar wacce ta hada da amfani da makamai ta yi sanadiyar asarar ran mutum daya da raunata wasu mutane hudu. A yanzu a kungiyar fa duk babu wanda ya girme ni tun da na bar aikin ɗan sanda na zo dan tashar nan ɗan lokaci ban dade ba aka zaɓe ni sakatare daga na zama state president duk waɗanda ake cewa state president kala ba mai rai saurani kaɗai duk nurtw a nan babban dattijan ƙungiyar alhaji suleiman ɗan zaki ke magana kan wannan fitina ta shugabanci tsakanin tajudin ibikun labaruwa da tajudin agbaide waɗanda duk daga kudu maso yamma suke inda aka ware wa jagorancin shugabanci a wannan karo zaɓe da ake kamar shiya shiya ɗinan to a shiya kudu maso yamma muka ce su za su ba da shugaba wannan karon aka yi yadda aka yi nan sai kuma suka ce shi wanda aka zaben ba shi suke so ba suna so wani amma dukkan abin da muka yi mun bi ta constitution din yadda ake ciki To amma yanzu abin da muke jira shine sun ce ba za a yi ba a aje constitution gefe ɗaya a yi wannan zaɓe. To da haka tun da yake muna daga cikin wanda muke so a shirya sai mu bari zuwa litini din ko muka abin da zai taso. Dan zaki ya ce har yanzu waɗanda 'yan sanda suka kama bayan rikicin da membobin matasa suka haddasa na kulle duk da labarin sako wasu da ke mara baya ga wani bangare. Waɗannan yaran ba mu sani ba suka zo suka karike suka shiga. Mun rubuta ma DSS mun rubuta mu dukkan abu kuma har na hurba da mun kai mishi. suka yi sati biyu irin wannan to yara suka tunzura daga nasarawa na abuja suka mabalajin suka zo suna zuwa suna shiga kuma a cikin yaran lagos din suka samu wani yaro ɗaya suka kashe to sai aka ce to ana neman both side din guda biyu na wajen shi na jin yasin da kuma waɗanda mu da shugaban da aka zo aka same shi aka ce ana gayyatan su ofishin ministan fct ta hannun kwamishinan yan sanda da suka je sai aka ce su rubuta statement na rubuta statement shine sai aka rike su har yanzu wannan ya dan saba daga bayanin shugaban shugaban kwamitin amintattu na kungiyar Najim Usman Yasin wanda ya nemi ya labarin fito na fito da aka samu. to ni dai ban san wannan labari ba ni dai na shigo wurin nan ma in ka gani da ni shigo wurin nan ma mutane na murna da aka taro ni ma don ni ba na shigowa amma ganin halin da ake ciki wanda an tara mutane dole in shigo in zuwa mutane jawabi kuma an kira jihohi a yi masu matsaya don kowai samu da rashin hankalin su kwanta to ni dai ga na hasana ne ban san ai wani hanya san da ni shigowa ya sun ya ce an amince za a ga gudanar da sabon zaɓe a watan gobe inda kowace shiyar siyasa shida ta Najeriya za ta turo mutum uku. Duk waɗanda suka gan ba su dawo ba ga shi dai an sa rana wanda za a zo a yi tabbatacciyar zabe. Duk wanda ke neman tsaya takara ko wani abu ba tare da an hana wani ba ko an danna hakkin wani su fito ranar biyar ga watan goma su je yankunan su neman matsayin nan guda uku da agare su a zandun su su je su yi takara duk wanda suke so kuma za mu sanar da hukuma za mu sanar da minista da sauransu kowa a providing mana security wurin duk wanda Allah ya zaba tun da haka aka yi 2019 ba mu samu problem ba rashin yin haka shi kawo wannan problem wani. shugaban da ya samu turjiya wajen ɗarewa madafin iko ibikun labaruwa ya ce ba gudu ba ja da baya kan tabbatar masa mukamin kuma in wani na da ƙorafi ya garzaya kotu maimakon ta da fitina. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su libya biyo bayan mummunar ambaliyar nan da ta auku a birnin darna na gabashin kasar sun mutu a wani hatsarin mota na taho mu gama a lahadi a cewar ministan harkokin lafiyar kasar wasu 'yan kasar libya ma guda uku da ke cikin ɗaya motar sun mutu mutane kimanin dubu goma sha ɗaya da ɗari uku sun mutu bayan da wasu madatsun ruwa biyu suka fashe sanadiyar turo jirgin ruwa da mahaukaciyar guguwar nan na mai lakabin daniel ta yi a makon jiya wanda ya malali birnin a cewar hukumar agaji ta red crescent wasu mutane kuma wajen dubu goma sun bace kuma ana ganin mutuwa suka yi masu ayyukan ceto daga kasashen girka da turkiya da masar da sauransu sun dunguma zuwa wannan birni na gabar teku da daidaice don su taimaka jiya lahadi gobara ta game hartun babban birnin sudan sannan mayakan sa kai na rsf sun kai hari shalkwatar sojoji a kwana na biyu a jere a cewar shaidun gani da ido yayin da fada da ake gwabzawa a kasar ya shiga wata na shida ana kan fafatawa yanzu a wajen shalkwatar sojoji da makamai iri-iri abinda shaidun gani da ido suka gaya wa kamfanin dillancin labaran afp kenan daga birnin hartum a jiya lahadi a yayin da wasu kuma suka ba da rahoton gwabza fada a birnin el obed da ke da ratar kilomita 350 daga birnin hartum a ranar asabar fada ya tsananta tsakanin sojoji da mayakan sa kai na rsf lamarin da ya kai ga banka wuta ma wasu mahimman gine-gine a tsakiyar birnin khartoum a wasu sakonni da a kafafen sada zumunta waɗanda afp ta tabbatar da sahihancin su mutane sun yi ta yada fayafayen bidiyo masu nuna yadda wuta ta ke laƙume manyan mahimman gine-gine a birnin khartoum su har da dogon ginin kamfanin mai na greater nile oil company tower wanda gini ne mai siffar shuri kuma ya sha gilashin kawa ta yadda a baya birnin ke tunƙaho da shi a ƙarshe Firaministan Pakistan na riko Anwarul Haq Kakar ya aike wa takwaran aikinsa na Afghanistan wasiƙa tare da jaddada buƙatar shawo kan ƙalubalolin tsaro da tattalin arzikin da ƙasashen biyu suke fuskanta. Wasiƙar da Kakar ya rubuta ma Firaministan Afghanistan Mula Hassan Akhund na zuwa ne a daidai sa'ad da tashin hankali yake daɗa tsananta a game da ƙorafin da Pakistan ta yi cewa matakin da Afghanistan take ɗauka kan hare-haren ta'addancin da ake ƙetara kan iyaka a kai. wanda ake shiryawa a afghanistan bai wadatar ba da yake tattaunawa kan abin da wasikar ta kunsa a jiya lahadi wani jami'in gwamnatin pakistan ya shaida wa muryar amurka cewa makasudin rubuta wasikar shine don yi wa ahun godiya saboda sakon taya murnar da ya aiki wa kakar bayan kama aiki a watan jiya a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. madalla da fatan an shakata da wannan waka yanzu ku ga nasiru adamu kaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da suke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin bakin zara da suka hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sako a jihar Kebbi. Matasa kamar yadda kuka ji a baya sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna nan na har yanzu amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa daga gari. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba. To mutane su samu yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya Umar Yakubu Fama na kira ne kan masu ruwa da tsaki da suka shafi karamar hukumar Dankowa Sagu su kawo ɗauki inda daga nan muka buɗe zaure don ra'ayoyi na kai tsaye. Matasan sun hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru kai a kai a kai. wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su muna da manya-manya waɗanda suke suna nan Abuja akwai waɗanda suke suna Sokoto akwai waɗanda suke suna Kaduna akwai a yaɗa su saurari waɗannan bayanan namu don Allah idan ma mun mutu wani abu ne su yi haƙuri su yafe mana su cire mu cikin wannan guba da muke fama da ita ba sauraro zauren matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka matasa yanzu mu shiga ɓangaren duk wanda yake yake da wata magana zai iya faɗan sunansa sai ya ba da guduma shine mataki ko in ce babi na ƙarshe na wannan zantawa da muke ɗauka daga nan garin ɗan umaru da ke yankin dankowa sago a jihar kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Duk wanda yake da magana ya bayyana sunansa sai ya faɗi abin da zai faɗa muna da tambaya sai mu yi masa. Sunana Isa El Usman. A gaskiya ina alfahari da wannan kafa ta BOA ta kasancewa tare da mu a cikin wannan gari mai albarka na zaman maru mu dai duk fatan bai wuce a ce mun samu zaman lafiya a wanga yankin ba gwamnati don Allah kamar yadda shi wani rabin umar fa ya faɗi don Allah a taimaka a kawo mu doki a kawo ma ɗan umar doki ɗan umar na cikin wani hali a taimaka a taimaka da Allah da gode malam nasu. to muna ji watakila ko yahuza ko muhammad bara'u isa duk wanda yake da magana ya iya yi Eh, Malam Nasir mun gode da irin taimakon da muka samu a kan ku kuma mun ji daɗi da haka da kuka ba mu dama mu tattauna da ku kuma har yau dai abin da dai a mu da Allah a ƙara masa kaimin mu a kan a taimaka mana matsalar tsaron nan ita ce ta azara sosai abin ya kai mana halin ha'ula'i a taimaka mana da Allah gwamnati ta duba mu da idon rahama a taimaka mana don abin ya kai inda ya kai. To ina ga alaikum Wa rahmatullah. Malam Nasiru Umar Yakubu Fama ke magana. Umar Munaji. ina da kira da nake so don Allah ina son kira da nake so mu yi ma su da suke da ruwa da tsaki kamar gwamnati don Allah su taimaka mana su kawo mana ɗauki wurin tsaro a yankunan mu gaba ɗaya ba dan umaru ɗaya ba mu babban matsalar mu a magance zamfara a magance naija da an magance matsalar zamfara in allah da mu ma muna fatan za mu samu sauki dama wannan rut ne suke bi su bi ta kan mu su wuce su faɗa naija dama haka tsarin yake idan aka magance su in allah ya yarda muna tunanin za mu samu sauki sannan idan muka samu sauki muna fatan yanzu haka wannan magana da muke muna roƙonka dan allah da ka yaɗa wannan babbar kafar sada zumunta ta kebi wadda ya kamata a ce shi ne girma gwamna da mukarabansa sun saurari wannan korafin da muke muke ko kuma in ce roƙon da muke yi ga gwamnati shine a taimaka mana da abinci sannan a taimaka ma 'yan kasuwanmu da tallafi waɗanda za su farfa don wallahi mu ya kare sannan harkar noma muna cikin hukuma wallahi yanzu maganar da nake maka wallahi sun matallahi billahi iyaran tsohon musulmi kenan da wannan ta wuce akwai wanda ya yi kusan kwanan wata ɗaya ba ɗora masa girki a gidansa ba. Wannan shi ne gaskiyar magana. Na'am? ya yake rayuwa ya yake rayuwa jama'a rayuwa ne ta san yanzu damana ta faɗi zaka samu akwai tafasa akwai irin ganyen eh, dinkin akwai irin rama ganyaye ina ji ganyaye mutane suke ci a nan a yankin majoritin mu suna suna cin abinci ne da ganyaye da kuma garin rogo alhamdulillah da noman garin rogo garin rogo wannan shine zaka jika da ruwa ka zo ka sha ka ji haka sannan kunun nan shine zaka sai dawa abinda ake sai da kwano ya kai har kusan naira dubu ɗari tara da wani abu ki abin nan eh, rabin kwano kenan dubu ɗaya da wani abu dubu ɗaya ɗari shida tiya kenan munan abinda a kwano wurin mu dan maraha maraban na maraban tiya kenan sai da ta kai naira ɗari takwas shi kuma tiyan sai da ta kai naira dubu ɗaya da wani abu kaga kaman gumi kenan kaman shinkafa abu ya zo ya yi tsada rayuwa ta yi tsada talaka baya da sannan in idan gonakin da kake jin ana fara maka wasu gonakin idan mutum ya je a kame ka a je da kai daji a sai da gonakinka a sai da kadarorinka da abin da za a yi bara cikin jama'a a haɗa kuɗi a je a karɓo ka ko kuma in ka yi rashin sa a harbe ka ka mutu shikenan kaga waɗannan akwai ukubobi daban-daban su don Allah muna roƙo da kyakkyawar murya don Allah su yi haƙuri su taimaka mana mu ma ɗan adam ne kuma mu ma 'yan Najeriya ne ina suke son mu je mu yi rayuwa ina suke son mu yi rayuwa idan ɗan Najeriya bai daɗi a Najeriya ba ina wace wace eh, ƙasa ce zai je ya yi rayuwa Umar Umar bari tambayi na ji bari tambayi Isa gida shin babu irin ƴan ƙungiyoyin nan ne da ake kamar taro a nan cikin ɗan Umaru don gano hanyoyin da za a rika samun maslaha da sauki ko kuma wajen kai korafi ya zama an san ya menene ke damun mutane a sauran sassan jihar. To alhamdulillah da shi kasan dama da wanga da da shi Umar ya ba a ga sun bayanin shi ya maka bayan aka akwai kungiyoyin wanda suke lalle suna aika koke din kuma koken su shiga amma dai Allah bai bada ikon a yi ba har yanzu za a yi za a yi Allah bai bada ikon a yi ba. san shi ko ni da ne da kuma rabo ne idan mutum ya kula da kai lalle da taimake ka insha Allah. yahuza akan haɗa kai da dole ne akwai tun da akwai nan dagaci in abu ya rikice za a je a kai masa ziyara a zauna a faɗa masa ga shi kaza kaza yake faruwa san matakan da za a ɗauka ana yin hakan kwarai ana yin haka malam nasir saboda shi kan shi dagacin abin ya kai matsayin ya kai mashi halin ha'ula'i kaga da jama'an gari suka kai mashi koke ana kaiwa abin ya fi a kirga shi ma yana kai koken shi din amma dai har yau Allah bai sa dai bukatun sun biya ba amma ana nan ana kai koke din ko wani lokaci kuma shi ma yana ma mana gaba da shi saboda haka muna nan dai muna ta faman roƙo kuma Allah ubangiji ya taimake mu a dube mu idon rahama a taimaka mana ga matsalar tsaron ga da dai tallafin da duk ya dace a yi mana duk abin da za a yi mana in ba matsalar tsaron nan duk tallafin da za a ba mu muna ganin kamar mai kariya ne in ba mun samu dai matsalar tsaron nan an magance mana ban da suke nan ba domin su suka fi damu mu. Muhammad Barawo akwai lokacin da aka taɓa cin wata nasara kan 'yan ta'addan nan ko aka gano wani wanda ba shi da gaskiya har aka ɗau mataki a kansa aka samu ɗan sauki haka. To, maganar 'yan ta'adda ta yaya za a yi misali wanda yake bisa akwaya yake zai kara da raƙumi kana ganin zai ci riba. Ai ba wata hanyar da muke da ita wanda yake a'a har mun samu sau da zamu ce bari mu kama wani mu yaya za mu yi ma mu samu wurin zamu boye ta ina za mu samu wurin zamu laɗe a'a amma samu a su wuce ba su gan mu ba a ko yaushe su suna da suna warkasar abin da ke cikin duniya abin da ke bayani su suna ganin ba mu ganin su suna da makami ba mu da shi ta yaya za mu yi mutum kare su a'a sai dai a shi karfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare mu da karfin addu'a da kullum Allah na jin kukan mu shine yake ba mu damar wuta na ka samu da abincin da zaka ci har ya zama to ko wani ya samu zai eh, ya san maka amma ba wai dan muna da wani makami kuku wani garkuwar za ta kare su kamu da su. Allah ne kawai in ya ga dama ya tsare mu. Wato wai Muhammad Barawa abinda nake faɗa ba mamaki wata rana an taɓa yin kamar wani kwazo aka yi wani gangami aka ce kai mutanen na yau ba za mu yadda ba za mu je mu yi noman mu ba wanda isa ya taba mu aka fatattaki su waɗannan miyagun irin. To wannan dai zuciya ko ta ta yi koyi ka dai mutum dai bai tuma ya faɗa rijiya ya ce kuma ya babu ko a ce sai kai hito saboda dai a tunanin mu kullum balle ɗaya ke faɗa rijiya amma sai an yi goma ba a fito ba saboda haka duk wanda ya ce zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi. Isa ko ina zuwa Isa ko Yahuza ko ma waye ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai eh, razana sosai yadda Muhammad Barau ke cewa tsalle daya ake wa rijiya ba. Eh, idan na fahimce ka kamar mana Umar Umar Fama ne ke magana. Hmm. Kamar idan na fahimci mana Nasiru magana da tambayar da kake yi kamar shin mun taɓa yin wani gangami kamar da wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka suka dame mu mun taɓa yin wani gangami aka yi haɗa ƙungiya aka ce kai yau kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda matsalolin suke a tarba ya zama sai an yi an gama aka yanke magana ina. Eh. Ku sake dakatawa a nan matasa. In Allah ya kai mu makon gobe ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na ɗan Umaru da ke karamar hukumar Dankosa Gwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka. Ni na Sura da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. To ba da la'agaida Nasiru Adamu El Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga baban gidan Jibrin da shirin sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar disney daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu a yau zai farar birnin tarayyar najeriya a jiya ya bar birnin tarayyar najeriya abuja domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da ƙasar amurka taron na 78 zai samu halartar wasu shugabannin ƙasashen duniya daban-daban kuma a lokacin ana sa ran shugaba bola ahmed tinubu zai gana da shugaban amurka joe biden da kuma wasu shugabannin duniya daga cikin tawagar bola ahmed tinubu akwai minista harkokin wajen najeriya ambasada yusuf mai tamatuga da ministan harkokin kudi wade edu da ministan lafiya dr muhammad pate professor muhammad pate da ministan tsaro abubakar badaru da na ma'adinai daidai alake sai ministan jin kai dr beta edu da na masana'antu dr doris ozoka anite da mai baiwa shugaban kasar shawara kan hukokin tsaro malam nuhur bado sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa godwin emefele wanda aka dakatar a matsayinta na babban gwamnan bankin tarayyar najeriya yanzu aka dai ya ajiye mukaminsa sai kuma jaridar da punch jaridar punch na cewa godwin emefiele ya sauka daga mukaminsa na gwamnan babban bankin tarayyar najeriya tuni dai dama tun lokacin da aka dakatar da shi yake hannun hukumomin tsaron cikin gida inda ake gudanar da shi inda ake gudanar da bincike a kansa sakamakon zarge-zarge na almundahana da dukiyar kasa tuni dai shugaban kasa bola tinubu ya bada sunan yemi kadison. a matsayin sabon gwamnan bankin na najeriya haka kuma bola ahmed tinubu ya nada sabbin mataimakan gwamna gwamnonin na babban bankin najeriya cbn daga cikinsu akwai muhammad sani abdullahi da tijo da mrs nm nana osoro da mr philip ekezo da kuma dr bala m bello sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka mazauna kan iyakokin najeriya da jamhuriyar niger sun kuka game da hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira da suke fuskanta sakamakon rufe kan iyakar kasashen biyu da aka yi jaridar daily trust ta hira da wasu da ke zaune a kan iyakan najeriya da jamhuriyar niger musamman ma garuruwan ilela da kwanni inda kuma al'ummomin wayannan yankuna suka bayyana irin rashin jin daɗin su da rufe kan iyakokin da aka yi tare da yin kira ga gwamnatocin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya da su duba dangantakar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu domin buɗe kan iyakokin domin ci gaba da harkokin kasuwanci sai kuma jaridar da bangar jaridar da bangar har ila yau na magana ne a kan rikicin kasar jamhuriyar niger inda wasu kasashe guda uku da suka hada da mali burkina faso da kuma jamhuriyar niger suka rataba hannu akan wata yarjejeniya na tabbatar da tsaro a tsakanin kasashen guda uku dukkanin kasashen guda uku da ke fuskantar takunkumi da kungiyar ecowas sun dauki matakin ne domin tabbatar da tsaro tsaro a yankunan nasu to sai dai kuma wasu wata majiya na tabbatar da cewa barazanar kaiwa jamhuriyar nijar hari daga kungiyar ecowas na daya daga cikin dalilan rattaba hannu akan wani yarjejeniya inda dukkanin kasashen guda uku za su marawa duk wata kasa daga cikinsu da aka kaiwa hari daga kasashen waje tuni dai kasashen guda uku suka babe da jamhuriyar da ƙasar faransa da ta yi musu mulkin mallaka sakamakon juyin mulkin da aka yi a ƙasashen guda uku musamman ma dai jamhuriyar nijar na baya-bayan nan ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya to a gaida baban gidan jibrin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice a takaicen wasu jami'an sojin mali biyu sun sanar da kamfanin dillancin labarai na afp cewa 'yan bindiga sun kwace wasu sansanonin soji biyu a arewacin mali babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai tara shugabannin kasashen duniya a birnin new york a wannan satin inda taron yau litinin zai mai da hankali ne kan yadda za a ƙara azama wajen cimma muradun ƙarni a faɗin duniya. wasu jiragen ruwa na dakon kaya biyu sun isa tashar jirgin ruwan ukraine a ƙarshen makon nan ta wata hanyar bayan gida da ukraine ta samar a kogin bahar aswad bayan da rasha ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla kan safarar hatsi halin salin a lokacin yaƙi a tashoshin jiragen ƙasar da aka mamaye wasu manyan jiragen ruwa masu dauke da tutocin palau masu sunayen royal da resilient africa sun isa tashar jirgin ruwan Kornomorsk da ke gabashin yankin Odessa a ranar Asabar cikin wata sanarwa da hukumomin jiragen ruwan Ukraine suka yi ta yanar gizo. Wasu girkawa hudu masu ayyukan ceto waɗanda aka tura su Libya biyo bayan mummunar ambaliyar ruwan nan da ta auku a birnin Darna a na gabashin ƙasar sun mutu a wani hatsarin mota na mu gama a jiya Lahadi a cewar ministan harkokin lafiyar ƙasar. To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. idan allah kai mu shirin mu na la'asariya za ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya shirya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ko kuma wannan hantsi ke da mr jonah cummins baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam